assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauran mu barka mu da barka mu da kusance da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Suleiman Usman Bazawa TV YouTube channel masu kallon mu da sauran mu kuma ku sani akwai da wata cikin wannan tasha ta kuma albarka ta Gazawa TV muna kawo muku shirye-shiryen mu a kasancewa yau ma na zo da wani shi hankali da nake so yi dangance da matasan mu wanda ke zama a cikin kasar Libya mazamna kasar Libya eh shi hankali da nake so yi da zuwa ga matasan mu dangance da wannan jirgin banza na yana wanda ke ɗauka matasanmu mafi akasari za ganin mu matasa a ƙasashen ganin libya mun to neman kuɗi neman ruha mu asiri da iyalanmu da iyayenmu to kasancewa wani lokaci yanayi na bida yana iya kasancewa wani bi ka ci shekaru cikin ƙasa kuma ka zo ka tarar abin da ka zo nema allah bai hoye maka ba na ka samu ka koma ƙasar ku to amma idan mutum yana buƙatar tafiya gida ga nesa ta zo kusa dangance da wannan jirgin banza na tura wanda ke ɗauka al'umma nan shan hankalin da nake so yi ga matasanmu a gurguje wanda ke cikin ƙasar libya to matasanmu duk wanda ya sayar da niyyar tafiya gida yana da shawa a ce idan ka zo ambasad kada ka reda da 'yan bani na iya na bakin kofar nan wanda ke hakiya bakin kofa da sun ga ka zo kana son ka rubuta sunanka a fake da wannan dama a ce to ni zan ta in shige ma gaba domin ka samu saurin tafiya da hudu amma sai ka ba da misali kaza haka akwai wanda zaka sha an ce ka ba su ɗari hudu wani shi ne ɗari biyar wani alif guda in kana son tafiya da hudu to shan hankalin da nake ga matasan mu nan ga sai su kula domin idan ka zo an ki ga da ake kawo cikin ƙasashen waje da sunan ƙasanmu. duk wanda aka ambasa da an kasu na su zo su yi aiki don mu aka kasu cikin kasashen ga domin su kula da halin da muke cikin kasashen ga kenan dan Allah dan annabi ja hankalin da nake ga matasan mu duk wanda ya zo da sunan shi na son shi samu wata takarda misali kamin in kai ga muhallin kin da nake so in sha hankali a kansa ko da takarda kake nema ta zaman kasarka takardar kasarka misali kamar consular residence da dai sauransu misali kake bukata wani passport kake da bukata to idan zaka zo ambasad in ka zo ka shiga can ciki a ciki ambasad can za ka zo ka zamna ka ga consul ko kuma ka ga eh mishikir suna kwamsar da kai ne ka zo ka faɗi ka da ke bukata abin da za a maka kada ku da 'yan bani na iya domin akwai su masu zama bakin ƙofofin na wanda su ne ke cuta al'ummar matasa da dama da ke cikin kasashen. wanda yau mutum sai ka ga takarar da bata wuce jini arba'in ba za ka iya ɗaukata ta kwansila ka gata ba za ta wuce jini arba'in ba amma za ka tara 'yan bakin ƙofar nan suke ɓata tafiya za su haƙiya a bakin ƙofa su tare ka su ce maka wane ka in shige maka gaba zan taya in nemo maka kwansila abin shi ne arba'in zai iya matsaka shi ne ko kuma ɗari da hamsin kaga wancan ba hakkin shi na ba ya ci amana ka ya amshi sama ga kusan shi ne gare ka shi shi ne su to su zai haɗa da su a koda shi za a gan suna cikin safiya an zo an zauna bakin ƙofa da a cuci amana a cuci bayan Allah a ci amana bayan Allah to kokola matasan mu duk wanda ke buƙatar wata takarda a cikin ƙasar ga talibiya idan kana son ka tayi na ka zo da kanka cikin ambasar ka zo ka sallama a can ciki za ka shiga ƙuriya ka zo ka ga waɗanga mutum biyu da ka ji na kwatanta ma su za ka zo ka gani ka gaya musu ga buƙatar ta kaka to sai kuma shan hankali na biyu dangance da wannan jirgin banza shi ma akwai cuwa-cuwa cikinsa duk wake ka cuwa-cuwan nan masu ka cuwa-cuwan nan mafi akasari su ne 'yan zama bakin kofar nan wanda yau misali sai ga mutum ya zauna bakin koha bai aikin huri bai na baki cikin ƙasar ga sai suna fakiya da fuska ta ambasar suna zuwa sa cutar bayan Allah a cikin gari za ka zo ka tara mafi akasari sai su isko bayan Allah da ke cikin mahata suna gaya musu cewa ai mu yan kamishu ne amma mutanen ambasar ne in kana buƙatar shi tafiya cikin jirgin banza kana son ka tafi da kingin huri da sauri sauri za ka gan mu ka ba mu wasu shi ne 400 ko 500 ko alif guda domin in an ka rubuta ka lokaci kalilan ka samu tafiya to ku kula matasanmu masu son tafiya cikin wannan jirgi na banza duk wanda ke buƙatar tafiya cikin jirgin banza yana da shawa idan ka zo ambasar da kanka ka nuna ma ambasar cewa ga abin da ya kaka kai dai ka zo hurin bida ne hali na kasancewa na rayuwa na bida yanzu kana son tafiya gida baka da abin da zaka ta gida amma dai kana buƙatar ka rubuta sunan ka cikin jirgin banza ka shiga ciki kada ka da masu zama bakin babi yan zama bakin kofa ka huce can ciki ka zo ka kai sakonka a rubuta maka su za su rubuta maka hatta da lise fasar da aka baka in ta hoto su za su kiranka domin idan ka rubuta sunan ka can hurin jirgin banza a cike a masar su za su ba amsar ka domin duk lokacin da suka rubuta kan nan za su amsar ka duk lokacin da aka ce maka lokaci ya kai wanda za ka tafiya gida su da kansu na zasu neman ka ba sai ka zo kana kana zuwa kai da ka bakin ambasar ba da sunan kai za ka tafi gida kenan da zarar kai ka rubuta sunanka bukata ta biya za su ba za su ba mu lambarka ka ba su lambarka duk lokacin da ya kai na tafiya su duka su za su neman ka kenan matasan mu sai ku kula domin akwai su yan bata gari wanda ke hakiya bakin koha suna jira irin ga dama ta samu domin su ci amana al'umma su zalunci al'umma kamar in kuka diba a kwanakin ga biyu dukkan da baka saki na har kun ji tattauna ta amusar yau a bidiyon da muka saki na yau wanda ya tattauna dangance da masu tafiya gida ya tattauna da su duka ya yi sha hankali da wannan abubuwa dangance da matasan wanda ke son tafiya gida ko kuma masu neman takardu suna biyar bayan Allah waɗancan suna cin amana su suna hakiya da su ka'i maka in shige ma gaba da huri zaka samu takarda ko kola a nan ma ambasar ɗin kwakwai libi ya yi shan hankali a wannan huri to za ku ga cewa mu wannan tasha ta ku ta tv tasha ce wadda ke goyon bayan gaskiya a duk inda take lalle shi mallam bahaushe yana cewa wai ba za a yabi dan kuturu ba sai ya shekara arba'in da yatsa to mu muna ganin alamu ga sunan wanda mi za mu yi a koda yaushe mu dama ka san duk cikin zamani iya lalace ana samun ɗaiɗaiɗen nagari na Allah ba su kariya, a kowane ƙarni saboda haka mu yanzu abin da ya kamata matasan mu rike cikin wannan ƙasa ta Libya mu tashi tsaye ga dangadan mu tsaye wannan bawan Allah da addu'a dare da rana ubangiji Allah shi dafa masa wannan manufa tashi ta alheri da shike tafe da ita domin kasancewa kowa ya sani a cikin wannan ƙasa ta Libya da muke mu da matasan mu na Nijar duk an ka tashi magana ce ambasar mu sai mu ce ba mu da ambasar ba wanda ke bugun gaba da ambasar ke kasar mu saboda haka wanda ake kawo mana na baya azalamai ne wanda ke ci amana bayan Allah su ci amana ƙasa su ci amana kasashen mu suna ci amana gwamnatocin da ke turo su domin an turo su da sunan su zaka su yi mana aiki da sunan mu ne ake aiko su a cikin ƙasashen amma yanzu zaka su ci karansu babu baka Hmm? ka zo ka tara ambasar wani an kashi wanda suka huce na baya akan ambasar wani bai huce shekara hudu biyar ka zo ka isko shi Allah ɗaya sun duke da sata ta ƙasa wani baya ma zama cikin biron da aka kashi to amma wannan bawa Allah muna ganin kyakkyawan manufa wanda shi ne yasa ya kamata ina sha hankali ga matasan mu mutaya shi da addu'a domin shi ita gaskiya guda ta kuma daga sai bata mu tasha wannan taku mai albarka ta gazawa tv tasha ce mai goyon bayan gaskiya a duk inda take ba mu damu da mutumin gana mu ne dan jihar mu ne dan kasan mu ne yau ko dan gidan mu ne yau Allah kai matsayi na shugaba wallahi sun watallahi na yi rance da imani na rance da Allah na rance da zata Allah yau ko dan gidan mu na wanda a ce na saki na hito ciki guda da shi Allah ba shugabanci idan na gaba ya aikata gaskiya dole na in fito in fahimce ma duniya kuma dole zai mishi nasiha a matsayin shi na dan kwana na kakkadi ba ka ce wa mutumin ga dan ungoko ne ɗan jiha ku ne wannan ba shi bane idan an ce ana dibin mutane wanda ke ma al'umma aiki kada ka damu da jiha ko kuma unguwa ko dan gidanku gaskiya guda ɗaya ce daga kinta kuma sai bata saboda haka sha hankalin da nake ko shawarar da nake ba su ga matasanmu su kula duk wanda ke da bukatar wata takarda kofa buɗe take domin wanga ambasad muna mashi kyakkyawan zato kuma ubangiji Allah shi kare shi Allah shi taya da kyakkyawan nufin da ya tura shi domin sanin kowa na kowa ya san ƙasa wannan ta libya matasanmu a baya a masarautinmu muna ganin wahaloli su suna gallasa mana wanda ta ke sa ma wani lokaci ko kamun ka an kai ma an kar hira ana maka hira ambasarci za ka mu ba mu da ambasar da dama za ka ganin matasan mu cikin kashi goma idan ka tare matasan mu kashi takwas za su haɗa ma ambasarkin kasashen mu sai a hankali to zai ire ne to amma ni shi hankali nake ma matasan mu ko shawarar da na ƙara muku ku kula lokaci ya kai wanda shi ka san zalunci ba daure ko da yaushe duk lokacin da kaga aka ce ana cutar al'umma mutane na hudan Allah ya isa Allah ya isa to wallahi a yi Allah ya isa domin duk lokacin da shi wani mumuri shi nan nagari ba ku san darajar da ke gare ga ubangiji ne ba shi kadai iya tashi cikin al'umma ya yi addu'a Allah zai iya karba addu'a ce saboda Allah kai ya kuma tar da shi to kun gani kenan sai mu kula matasan mu shawaran da nake ƙara baku duk wanda ke da bukatar wata takarda ha buɗe take ta ambasad idan ka zo ka shiga can ka ga ambasad ka faɗa mai manufa abin da ya kaka ga masu tafiya kuma cikin jirgi na banza ga masu rubutu ko ha buɗe take har yanzu duk wanda ke buƙatar tahiya shi zo shi kai kai ne zai rubuta suna ne shi da namba ta duk lokacin da lokaci ya kai na tafiya su kuma ambasad za su wawaye shi to masu kallon mu da mu anan za karkara wannan shiri a madadin abokan aiki na ni Suleiman Asman nake ce muku assalam ga Zawa TV ta ku ce ta mu ce salam.